assalamu alaikum wannan imaji daga burkina faso kenan kamar yadda aka tabbatar da ibrahim traore a matsayin shugaban mulkin rukun kwarya na ƙasar burkina faso inda aka yi yarjejeniya inda ya rataba hannu a wata takarda eh, kamar yadda kuke gani kaɗan daga cikin wannan imaji a cikin wata sabga da ta wakana wadda ta samu halartar shugabannin rundunar sojoji daban-daban da ƙungiyoyi daban-daban ɓangarori daban-daban inda ibrahim traore aka tabbatar da shi a matsayin shugaban faso mm, kenan yanzu ya tabbata ya tabbata ya tabbata a matsayin shugaban mulkin rukun kwaryar burkina faso inda zai so aiki ga dangadan bayan tabbatar da shi kenan yanzu shugaba ibrahim traore zai so aiki a matsayin shugaban mulki na rukun kwarya na gwamnatin e a acertar Burkina Faso.